وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى باب إرضاء السعاة باب نيزونا أكونتر ما زوا كربان زكاة أكونتر مسو ده حنكلي أي مسو أبين ده زاس يبدا ما ناكر كر أتاكو رام مسو كر أقاتا مسو باتا ما وندس كجي كربان زكاة أو جنسا su ɗauki su karbi abin da ya dace abin da ya wajaba shi ma ya bayar da abin da ya dace abin da ya wajaba kar wani ya nemi قال حدثنا أبو كامل فضيل بن حسين الجهدري قال حدثنا عبد الواحد ابن زياد قال حدثنا محمد بن أبي إسماعيل قال حدثنا عبد الرحمن بن هلال العبسي عن جرير بن عبد الله قال جاء ناس من الأعراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا وإن سمتاني سيكي الله ربما قوي سكا زوجا من الله صلى الله عليه وسلم سيسكتي إن ناسا من المصدقين يأتوننا فيظلموننا da ya manzo Allah wa'ansu mutane cikin waɗanda ke zuwa karban zakka suna zuwa suna zalunta mu mana suna bata mana qala fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ardu musaddiqiku ku yarda ku yi wa waɗanda ke zuwa karban zakka a wajen ku abinda za su yarda da shi mana ku kwantar musu da hankali qala jarirun sai jarir yace ma sadara anni musaddiqun منذ سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو عني راض jarir ya ce tun da na ji wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ayi ma ayi wa masu zuwa ka ayi ma masu zuwa karban zakka abinda za su yarda tun daga rannan duk wanda ya zo zakka karban zakka a wajena ba zai bar wajen ba sai na masa abinda zai yarda kuma hankalin sai kwanta saboda ya bi umurnin Allah sallallahu alaihi to nan suka ce masu karban zaka suna zuwa muna na shi su zalunce mu kuma manzon Allah ce ku yi musu abin da hankali su zai kwanta yaya za a yi abin suka ce suna zuwa su zalunce mu kuma manzon Allah ce ku yi musu abin da za su yarda da shi ma'ana a bisu akan zalunci kenan to yaya ha eh da zalunci suke manzo Allah zai kyale ba zai ba zalunci suke yi ba sukan yi wani asukan ne kamar za a dan takura haka ko eh saboda duk mai bada zakka balle zakkan dabbobi wanda yake da mai garke duk ya san abin da ya fi so a cikin garkensa yasa kai kuma mai karban zakka in ka zo kada ka ɗebi guzame ka je ka cutar da talakawa kada kuma ka nemi manya-manya iyayen garke waɗanda su ake da su ake alfahari garke kace su ka ɗauka za ka ɓata ma mai zakka to shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake innaka sata'ti qauman ahla kitabi falyakun awwala ma tad'uhum ilayhi an yashhadu an la ilaha illa wa anna muhammadan innahum ata'u laka bidhalik fa'alimhum anna Allah kaza kaza kaza hace wa iyyaka wa kara'ima amwalihim واتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين فإنه ليس بينها وبين الله حجاب قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الرحيم ابن سليمان قال وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد وحول السند قال وحدثنا إسحاق قال أخبرنا أبو أسامة كلهم عن محمد بن أبي إسماعيل بهذا الإسناد نحوه a wannan hadisi yace wattaqi da'watal mazlumi ina ma'ana wattaqi da'watal mazlumi ma'ana duk wanda aka zalunta in yayi addu'a Allah zai karba duk wanda aka zalunta yayi addu'a Allah zai karba ha eh, in dai an zalunce shi in yi addu'a Allah zai ba haka bane ya je ya yi zalunci wani ya zalunci mutane fuloti gona kai ka zalunci waɗansu da kai ka zo aka zalunce ka kai ma gonar ka sai ka ce Allah an zalunce da Allah kai mai sai yaya sai Allah ya ce maka ko ku yi ko ku yi sulhu tsakani ko ko na karbi addu'an ku ko na kyale ku ba haka bane can kai kai zalunci kai ana neman ka kai kuma nan an zalunce ka sai kai ce kana da ubangiji Allah madauki sarki kana da gata ya Allah Allah ya ce zai karbi addu'a wanda aka zalunta sai kana ta roko Allah wannan azalimi Allah ya kama shi kai ka manta da zaluncin da kai ya ma'ana duk wanda aka zalunta za a karbi sa ko sai wanda aka zalunta shi kuma bai zalunci ba eh Ah. irin abin da aka zalunce ka kana cewa Allah ya kama mai shi kai kuma ka irin wannan jiya ko shekaran jiya ko bara wannan hakkin na kanka eh sai sai Allah ya ce ko na karbi addu'an ku duka na karbi addu'an ka kai ma wance shi ma na karbi addu'ar a akan ka ko ko ku je ku yarda ma juna ya ce ba haka bane yasa wattaqi da'watal mazlumi fa innahu laysa bainaha wa bainallahi hijabun duk wanda aka zalunta da ya addu'a Allah zai karba to shi yasa sai a hankali hmm. sai a hankali lokacin da hadisatul if ta faru na na aisha wanda ya kirki wannan abin sai aka zo ana ana bata shi ta ce a ba zan faɗi wannan abu kan gare shi ba balle na rage masa laifi hmm. mun gane shugabanka shugaban gwamnan gwamnanka ya saki da dukiyar kasa ya zalunce ku ya da duka yana jin daɗi kullum ka zage shi ka ci namasa ka yi da shi wannan duk me kake yi laifi ne ko daidai dai shari'a ta ce laifi ne wallahi tallahi laifi ne hmm. aka ce ka je ka fada ka yi nasiha ko ka je ka fada masa kalimatu haƙƙin inda sultanin ja'ir hmm. amma an ka je waje kana zage shi ba ha ke sa manzo Allah ce kuffa alaika haza to shi ya ɗaya baya je suna jin daɗi su hau mota ko da yake Allah zai kama su fa kai kuma kana cikin talauci da yunwan da wahalan kuma kana rage masa alai ka zage shi eh <laughs> eh Allah ya isa daban ai eh, Allah ya isa zagi ne Allah ya isa zagi ne eh Allah ya isa zagi ne aha eh eh mana ka kai kara ne wajen wa eh mana ya Allah madaukakin sarki kai ne mai karfi ni in zan kama shi iya karfi na zan kama shi in kwamishinan yan sanda zai kama shi iya karfin kwamishinan yan sanda zai kama shi in sarki ne ma eh, iya karfin sarki zai kama shi amma Allah in zaka kama shi kai ka san yadda zaka kama shi inda ba zai tafi eh. da karfin Allah mun gane ku Sai yasa duk sa'an da kai kace Allah isa ka basu da Allah wallahi tallahi ka ci riba ran da Allah ya tashi kama su sai kai mamaki Eh. babu taglizi ukubati man la yu'addi zakata to wannan magana tana nuna mana cewa mu kiyaye mai kenan hmm. karshe sai ka zage shi ka ci naman sa kai kuma musulmi kai fada duk abin da zaka fada kana rage masa laifi yana nan yana jin dadin abin da ya sata yana shi kai kuma kana nan kana shan wahala da talauci kuma kana kara maka kanka zunubi babu taglizi ukubatin man la yu'addi zakata babin da ke bayanin tsananin azabar da ke kan wanda baya ba da zakkan dukiyarsa ko dabbobinsa ko hatsi za mu ga mai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya da dangane da waɗanda suke da dukiya suka taskace dukiyar ba sa bada zakka dukiya zinariya ko azurfa naira ko riyal ko dala ko stalin ko yan ko menene dukiya kuɗi ko zakkan amfanin gona ko ko a dabbobi duk wajibi ne a fitar da zakka a ciki in ba a fitar da zakka ba za mu ji abinda manzon Allah bayanin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kai akan haka قال حدثنا abubakar بكر بن أبي ala قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن المغرور ابن سويد عن أبي ذر قال يتي أنكر ورك سيدنا أبو ذر kowa ya san sayyidina Abu Zarr yana cikin manya-manyan sahabbai manya-manyan sahabbai ya jera su a Rabiza can in ka fita hanyar Madina kai gaba shi ce in tahaitu ila nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama wa huwa jalisun fi dhillil ka'aba shi na je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama alhali manzo Allah na zaune a cikin inuwan Ka'aba ma ra'ani da manzo Allah ya ganni qala sai ce humul ahsaruna cika cikakkun masu kasara wa rabbil Ka'aba na rantsa da ubangijin Ka'aba Kala fajitu hatta jalastu Abu Zarrin da ya ji manzo Allah ya shi sai ce humul ahsaruna wa rabbil Ka'aba na rantsa da ubangijin Ka'aba cika cikakkun masu kasara yace sai na zo na zauna falam atakarra an tace ina zama sai na tashi ban iya na zauna ba sai na tashi fa qultu ya rasulullahi yana sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fidaka abi wa ummi manhu. su wane ne da manzo Allah ke <coughs> cikakkun masu fasara Fala sai manzo Allah ce humul aktharuna amwala su ne masu dukiya mai yawa إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا وهكذا صلى الله عليه وسلم من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله سيدنا أبو ذر يا سوى نيني خسارة يا من الله سيتي وأن سكي تارة دوكيا من يوم sai dai waɗanda in ya tara su ya ɗeba ya bayar a nan ya ba ya bayar a nan ya ba ya bayar a nan ya ba ya bayar a nan shekara ta kai ya fitar da zakan dukiyarsa ya ce hakkin ku ne talakawa gashi an ba baku sa'annan kuma dukiyar na nan ajiye wannan makocinsa ba shi da abinci ya ba ya bashi wannan makocinsa ya rasu ƴaƴansa sun girma ba abin da za musu aure ya rufa musu asiri ya ce ki zo ya ba ya basu ya waiga kuma gidan da ke baya da shi ya ba ya basu manzo Allah ce su ne shi ne su ne kadai za su fita cikin wannan kasara wa qalilun ma sannan sai manzo Allah ce kaɗan ke iya yin haka ba su da yawa saboda dukiya din rai na son kuɗi yana son dukiya sannan sai manzo Allah ci gaba da cewa ma min sahibi iblin wala baqarin wala ghanamin la yu'addi zakataha illa ja'at yawm al-qiyamati a'zama ma kanat wa asmanahu kace wanda ke da rakunma da shanu da timakai da akwai da raguna sa'annan baya fitar da su sai Allah ya kawo su adadin yawan su ranar tashin alkiyama ga sunan da nama sun cika sun koshi ga mai ga kise ga komai da nauyin su dai na ciki cike tantahu bi quruniha wa tatahu bi azlafiha sannan zai zo tana karo tana suka shi da kafunsa annatu tantahu ay tuqlimuhu bi quruniha annathu shine karo kenan ala haddi qawlihi kanatihin sahratan yawman li yuhiyaha wa lam yudirha wa awfa qarnahu ya ashfiq ala ala al-hajar yace ya kai mai karo da dutsen goron dutse ka tausaya ma kanka kada ka tausaya ma dutsen ka tausaya ma kanka eh. sai su zo suna sukar shi da kaho sa'annan suna taka shi suna tafiya kan shi da kwafatun su kullama nafilat ukhraha adat alaihi ulaha hatta yuqda bainan nas in sun kare sai su kewayo in sun gaba sai su kewayo har a gama yi mutane hisabi a'azana Allah min zalik qala wa haddathanahu abu quraib muhammad bin al-ala'i قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن المعروري عن أبي ذر قال انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في ظل الكعبة فذكر نحو حديث وكيع غير أنه قال والذي نفسي بيده ما على الأرض رجل يموت أو أن الرواية نارا إلى سركين درين أكي حنوسا باب وني متمن دزي متو أبدور كسا فيدأ إبلا أو بقرا أو غنما لم يؤدي زكاتها ya bar rakuma ko shanu ko timakai ko awakai ko raguna baya fitar da zakkansu to shine wannan riwaya kenan قال حدثنا عبد الرحمن بن سلام الجمحي قال حدثنا الربيع يعني ابن مسلم عن محمد بن زياد عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتي الله صلى الله عليه وسلم يتي ما يسرني أن لي أحدا ذهبا تأتي علي ثالثة وعندي منه دينار إلا دينار أرسله لدين علي من ce ba zan so a ce ina mallakan kuɗi kamar dutsen دوس sa'an nan wannan dukiyar na waje na har kwana uku ba kafin kwana uku na sadaukar da duk sai dai kuɗin da zan ajiye dan na biya bashi قال وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله babu tarribi fi sadakati babin da yazo na kwadaitar mutane su yi sadaka bayan ka bada zakkar dukiyar ka ka yawaita sadaka abinda ake bukata kenan kada ka taskace dukiyar ka koye baka ciyarwa baka yin sadaka baka abinda yake cutar da musulmai kenan duk inda suke a duniya tun daga kasan turai har kasan amurka har kasan afirka har kasashen larabawa ba sa kulawa da abin da addinin su yake murta su da shi in ba haka ba duk abin da ya tashi duniyar nan sai a ce yahudawa ne na amurka yahudawa ne na amurka yahudawa ne na amurka har yanzu ka je ka girga yahudawan da ke amurka da musulman ke da ke amurka musulmai sun fi su yau kuma musulman na da dukiya su ma suna mallakar dukiya kuma addinin musulunci kafin Colombo ya je ya gano Amerika ya ji ya tarar da addinin musulunci a cikin kasar Amerika addinin musulunci ya riga shiga Amerika to yaya aka yi sai aka yi sakaci kowa na son kansa kowa kansa ya sani kowa ba za a hada kai ba ba za ta yahuda ko inda suka samu kansu duk dukiyar da suke da shi sai sun ciyar azabi wanda suke so wanda zai tsara musu zai tafiya musu da rayuwa yadda suke so a kashe dukkan laraba ba a musu zafi ba a kashe dukkan musulmi ba abin da ya dame su to su musulmai din me suke da dukiyarsu su tara su yi mai da ita eh? su taskace su yi mai da ita dukiya ba ta da amfanin an taskace ta kuɗi ba shi da amfani sai ka rabu da shi wa sharru ma fihi min al khalaiq an laysa yughni an ka fil madayiq illa idha farra firar al abid yace kuɗi ba shi da amfani sai in ya guje ya rabu da kai kana da naira hamsin ka a jihu kana jin yunwa mai waina kuma na tsaye da wainarta ita ma tana bukatar kuɗi kana yanga da naira hamsin tana yanga da waina ko yana yanga da burodinsa shi kenan sai ayyaya karshe wa zai cimma nasara eh wannan naira hamsin ne ba zai ma amfani ba sai kun rabu sannan sai ka samu burodi ko waina ko dan wake ka ci sai ka samu lafiya in ba haka ba sai ka kwana yunwa garin yunwa sai ka mutu kuɗi kana ajihun ka amfani mai kenan ya maka wannan kuɗin ba zai maka amfani ba sai ya rabu da kai kuɗi da kake gani din nan yafi komai muhimmanci kuma yafi komai rashin muhimmanci za ka yi fama tashin hankali cikin sanyi ko zafi ka je ka tara kuɗi ka sa a jihunka wannan kuɗin za ka ɗauka ka sai jarida ka karanta ka gama sai kai mai da jarida sai ka ba haka bane wahalar da kai ka samu kudin duk a cikin zafi a cikin sanyi a hanya a cikin mota zaka je ka dawo kai tashin hankali kai gumi ka samu wannan kudin da kai wahala shi za ka ɗauka ka je ka sai jarida an ka karanta sai ka dauki jaridan ka jefar ka gama da ita da shi yasa kuɗi dukiya ba ta da amfani sai an rabu da ita mun gane ko to shi yasa kage mutanen kasan mu suna da kuɗi duk abin da kasashen laraba suke mallaka na dukiya kasashen mu ma mutane suna mallaka to dan me su za su koye nasu su taskace sai a je kasashen laraba a karbo za mu gina masallaci za mu gina makaranta za a mutuntar da maguza laraba kadai suna dukiyar su ta Allah ta addini ko dukiyar kudin ku na menene sai ku sa manyan riguna ku hau manyan manyan motoci in ka je umra cikin ramadana ya kake gani mutum sai zo don Allah mutum a wanda shekara goma ko shekara ashirin ko talatin kowane kullum cikin azumi kullum za a zo a shimfe da sufura da za a don Allah har kame suke yi a bakin masallaci kana zuwa wanda je kamo ka farautar mutane suke yi da Allah ka zo ka zauna ka ci abincinsa shi da ke sallar azhar ɗaya bashi dubu lada nawa dubu ɗari kai a baka ɗaya wai kuma ka zo umara sai ya samu lada a jikin ka kai wannan kuma ba zai sa ka dauki darasi kai ma an ka dawo gida makoci ka ce don Allah in abinci kai a fada mana kar ma ka ce faɗa maka tunda ka san baya da shi ka dai ka kawo masa wa'annan mutane da ke wannan kai kafi su kuɗi a garin ku motar da kake hawa ba iya hawa irin bambanci tsakanin kai da shi kawai shine yana da hukuma da ke masa komai yana tafiyar da rayuwarsa kai kuma baka da hukuma duk nauyin rayuwa akan kai man betur sai ka wahala wutar lantarki sai ka wahala ruwan sha sai ka wahala komai sai ka wahala saboda baka da hukuma amma kuɗi ka fi shi tara kuɗi mun san ba ka kuɗin da mutane muke mallaka wa'ansu cikin su wallahi ba sa mallakan irin wannan amma yace dan Allah zo ka ci abinci ka sha ruwa ayin azumi ka zo ka sha ruwa bayan an gama sha ruwa dan Allah mu je ga gida ko ga ga akwai abinci ka zai kana zuwa sai ka tarar da me abin da garin ka san ku sai wane da wane naman kaza dan Allah Najeriya Kano yanzu naman kaza bai sai wane da wane ba ka je ka san maka kuma je naman kaza baki me yake guda nawa ne talaka ma shi zai sai kyauta sai a baka kashi mun gane ko shi yasa duki mutane sai kowa ya fita dukiyarsa a gina masallatai a gina makarantu a duba a kula da marayu a gina gidajen kula da marayu a tafiyar da addinin Allah shine sai ka je ranar lahira dukiyar ka taima alfanu in ba haka ba dukiya za ku rabu da ita ko ya kai ko ta rabu da kai ko kai ka rabu da ita ko ka zo kai da ita duk babu ala haddathana yahya ibn yahya wa abu bakr ibn abi shayba وابن وأبو كريب كلهم عن أبي معاوية قال يحيى أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن زيد بن وهب عن أبي ذر قال عن كربون سيدنا أبي ذر الله كرم هدايته كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرة المدينة عشاء yace muna na kasance muna tafiya tare da manzon Allah a harra wata unguwa ce a lokacin isha wa nahnu nanzuru ila uhud yace muna kallon dutsen uhud fa qala li rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya aba dharr qala qultu labbaika ya rasulullah qala ma uhibbu anna uhudan daka indi zahabu amsa thalithatan indi minhu dinaru illa dinaran arsuduhu lidaini yace ba zan ba zan so a ce dutsen Uhud din nan ina mallakar dukiya kamar girman dutsen Uhud akwai uku dukiyar na tare da ni ba sai dai abinda kudin da zan ajiye dan biya bashi illa an akula bihi fi ibadillahi manzo Allah ce sai dai na aikata a cikin bayan Allah da dukiyar haka za wa haka za wa haka za wa haka za manzo Allah ce sai na dibana ba wannan na dibana ba wannan na dibana ba wannan na dibana ba wannan wa za an yaminihi wa hakaza an shimalihi qala thumma mashayna yace sa'an nan sai kuma muka gaba muna tafiya fa qala sai manzo Allah yace ya aba zarri qala qultu labbaika ya rasulullahi قال سيمن الله إن الأكثرين هم الأقلون يوم القيامة إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا مثل ما صنع في المرة الأولى من قال الله تبس lallai masu yawar dukiya su ne talakawa ranar tashin alkiyama su ne masu karancin arziki ranar tashin alkiyama sai dai wanda ya يباير ya yago ya bayar a nan ya يبو ya bayar a nan ya ɗebo ya bayar a nan ya amma ana naira hamsin hamsin lokacin da mutum in ka bata naira ɗari biyu ma um, in ka ba mutum naira dubu goma dubu ashirin so ake ka bashi dubu hamsin ya je ya kasuwanci ya je ci da iyalinsa shi ma ya kasuwanci watakila baɗi shi ma yana cikin wanda su da zakka amma da ana raba naira biyar biyar naira goma sha biyar naira ashirin ashirin me zai ko dan makaranta yanzu naira goma me zai masa Kala sun ثم مشينا سأنا muka ci gaba da tafiya kala قال يا أبا ذر sai سيما Allah ce wannan karo na uku sai ya Kama an ta hatta a cika ka tsaya nan kada ka motsa a nan har na dawo zan je in dawo ka tsaya nan kada ka rabu da nan قال hatta حتى توارى عني yace sai manzo Allah kama hanya tiryan tiryan yana tafiya har ya kala na kuya bana ganin sai naji zan tuttuka haka naji mutsu mutane kaman hayani haka kaman kala fa qultu la alla rasulullah sallallahu alaihi wasallam urida lahu yace wata kila wani ne ya zuma zai ji fa'i qala thumma zakartu qawluhu kamar na tashi na je na ga menene dan ya kare manzan Allah ce sai na tuna manzan Allah fa ce min yi yayi tsaya nan kada na motsa kada na bar nan la ta a cika kala atika qala fantazartu yanzu abu nawa suka haɗu san manzan Allah da ya kare manzan Allah da san manzan Allah da bin maganar manzan Allah wanne ne yayi ya ji hayaniya tabbas wataƙila wani ne ya fito ya zo ya tsare manzan Allah zai yi jafa'i zai duk musulmi in ya fahimci haka in ya in ya zaci haka me zai yi bara na daga kowa ne ne amma sai na tuna manzo Allah ce me tsaya ana yanzu na so manzo Allah saba magana sa na je na kare shi ko na so manzo Allah na bi magana sa wace ce na so shi na kaunace shi na bi shi ba na so shi na kaunace shi na saba masa mun gane ku yace shi na tsaya falamma jaa zakartu lahu allazi sami da ya dawo sai na ce ai ya manzon Allah lokacin da ka tafi innan bayan ka kuya sai na ji hayane haka na ce ko me ya faru Fala fa qala yace zaka jibrilu atani fa yace ai jibrilu ne ya zo mai sai ya ce to da ya tafi sai ya je ya tarar da manzon Allah na gana jibril na gana da sayyidina jibril kenan ko ya saba maka murnin manzon Allah mun gane ko in ka so manzon Allah sai ka saba ka so manzon Allah ka saba ma umurninsa shine yafi daidai ko ka so shi ka bi umurninsa ka so shi ka bi umurninsa shine daidai duk tun daga sahabbai har izuwa bayan Allah kowa san wannan shine daidai sa'annan sai ai jibrilu ne yazo ya ce min yace fa qala sai ce man mata min ummatika la yushriku billahi shay'an dakhala aljannata yace ya muhammad al'ummar ka baki ɗaya wanda duk ya mutu baya shirka ko ɗaya zai shiga aljanna qala qultu wa in zana wa in ko da ya taba yin zina ya taba sata قال وإن زنا وإن سرق يتي كودا يا تبا زنا يا ساتا سأنا يتوبا معنى دو وندا سابن الله زنا تي تسا شي shiga wuta ba zai دو با a cikin wuta an kai masa azaba zai fito duk wanda sabon Allah ya sata ya sa ya shiga wuta ba zai dawo ba a cikin wuta karshe zai fito amma duk wanda shirka ta sa ya shiga wuta ya shiga kenan har abada قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن عبد العزيز وهو ابن رفيع عن زيد بن وهب عن أبي ذر قال خرجت ليلة من, من الليالي أبو ذر يتي وندري تكن در نفتو فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وحده ليس معه إنسان يتي نفتو نفتيا سنجا فإذا أي مفاجأة سيجا سيف سيف يجري شيء نجا من الله نفتيا شيء قال فظننت أنه يكره أن يمشي معه أحد sai na ga sai na fahimci sai na nazarci cewa manzon Allah baya son wani ya raka shi so yake tafi shi kadai ya tafi shi kadai قال فجعلت امشي في ظل القمر yace sai na je ina rabawa ina bin ina bin inuwan wata ina bin in wata ya fito inda ya inda ya dusa haka aka san haka za ga me inuwa yace sai ina bin wannan duhu ina tafiya faltafata fara'ani manzo Allah sai ya waiga haka sai ya gani fa qala sai ce man hadha wane ne wannan fa qultu abu dharr sai nace abu dharr ne yasa an ka buga kofa kace wane sai kace ahmad ne muhammad ibrahim an ka buga kofa kace wane ne kace ni ne kaiwa sai ni kaiwa ana tambaya sai wane قال يا أبا ذر تعالى أبو ذر تعالى تهو تهو زونا كسجوك قال فمشيت معه ساعة يجي سينجي منا تفيا تارد من الله صلى الله عليه وسلم فقال سيما الله إن المكثرين هم المقلون يوم القيامة إلا من أعطاه الله خيرا فنفح فيه بيمينه وشماله وبين يديه ووراءه وعمل فيه خيرا سيما الله إن المكثرين هم المقلون يوم القيامة lallai masu yawar dukiya arziki kuɗi duniya su ne masu karancin arziki da kuɗi ranar tashin alkiyama illa man a'ta Allahu khairan sai wanda Allah ya bashi wa innahu li hubbil khairi yake sai wanda Allah ya bashi kuɗi fana faha biya mi sai kyauta da da ya de baya ba damansa ya de baya ba makocinsa na hagu ya de baya ba wanda ke gaba da shi ya de baya ba na baya shi ma'ana ya alkhairi da shi sa'an da ya aikata alheri da shi ya ba da zakka ya ba da sadaka ya ba da kyauta sa'an aka ce za gina masallaci ci ga ga abin da ga taimakon sa za gina makaranta ga taimakon sa za je musulunci da a ya ce ga taimako za a yi kaza duk sai ce ga taimakon sa qala fa mashaitu ma'ahu sa'atan yace sai kuma muka kama hanya muna tafiya zuwa wani lokaci fa qala ijlis ha huna yace ka zauna nan قال فأجلسني في قاع حوله هجارة فقال لي اجلس ها هنا ilaika. أرجع إليك da ni wani wuri da akwai duwatsu kewaye da shi ce ka zauna nan har sai na dawo ma'ana tun aka ce zauna nan har sai na dawo ma'ana kada ka tashi kenan ka kala fanta laka fi harra hatta la arahu da Allah ya kama tire tire tafi har ya kuya bana ganin sa fala bisa anni fa atala labsa thumma inni sami'tuhu wa huwa muqbilun wa huwa yaqul sai manzo Allah ya jima sa'annan sai naga manzo Allah yana dawowa yana fada yana magana shi kadai wa in saraka wa in zina ko da ya taba yin sata ko ya taba yin zina qala falamma ja'a lam asbir manzo Allah na tafiya shi kadai in saraka wa in zina yace manzo Allah na isuwa sai na kasa hakuri fa qultu sai nace ya nabiyallahi ja'alani Allahu fida'ak man tukallimu fi janibil harra ita manzo Allah da wa kake zantawa ne a gefe ta da kana ta zantawa kai kadai فقال سيتي ما قال من من تكلم في جانب الحرة دواقك زنت أواني أشك ما سمعت أحدا يرجع إليك شيئا ban ji wani na mai dan ma magana ba kai kadai ji kana magana kala sai ce zaka jibrilu arada li fi janib al harra fa qala yace jibrilu ne bayyana min yazo min sai bashir ummataka annahu man mata la yushriku billahi shay'an dakhala al jannata yace kai ma al'umman ka albishir duk wanda ya mutu baya shirka duk abin da ake ji kai kokari kafin ka mutu ka daina komai kada kai shirka duk kai ma al'umman ka albishir duk wanda ya mutu baya shirka da Allah dakhala aljannata zai shiga aljanna fa qultu ya jibril wa in saraka wa in zina sai ya jibril ko da ya taba sata ya taba zina qala na'am sai ce i qala qultu wa in na'am قال قلت وإن سرك وإن زنا قال نعم وإن شرب الخمر من زعل الله كأنه ملائكة جبريل yace kai ma al'umma ka albishir duk wanda ya mutu babu shirka ko kankane ko daya ko karama ko babba zai shiga aljanna sai manzo Allah ya ce ko ya taba yin sata ya taba yin zina yace i ko ya taba yin sata ya taba yin zina yace i ko ya taba yin sata ya taba yin zina yace i ko ma ya taba shan giya in ma ya taba shan giya ma'ana da sata da zina da shan giya da kaza kaza da ƙarya duk zunubai ne kaba'irai ne ba su kai shirka ba duk wanda ya shiga wuta sanadiyan waɗannan abubuwa amma ya je da cikakken tauhidi ba shirka karshen al'amarin zai fita cikin wuta ya je shiga shiga aljanna amma duk wanda aka saka shi wuta sanadiyan shirka ko kaka take shi da ta wuta har abada Allah ya kiyaye ai mun zai mun yi magana fa jaza'uhu me jahannam eh to mazharin abdullahi dan abbas kenan ko ai mun gama yau wanda wanka tala mu'min muta'ammidan za jaza'uhu jahannam wa qala kaza ai an gama wannan magana tun cikin bukhari ko babun filkan nazina lil amwali wat taglizi alaihim yace babun da yazo na masu taskace dukiya da kuma tsananta azaba da eh, tsananin azaba da zasu da zai same su azza za su same su Allah ya kiyaye ala wa haddathani zuhair bin harbin. da ma aka ce taskace dukiya dukiya in ta kai nisabi aka taskace ta ba a fitar da zakka ba sunanta kan amma dukiya in ta yi biliyan in ta yi tiriliyan aka cire hakkin Allah hakkin hakkin talaka aka ba su ba za a ce da shi a taska ba a taskace ba kenan mun gane ko yana da dukiyarsa ya tara miliyoyi biliyoyi na dola da mai shekara ta kai fitar da zakka yaga an za a yaga masallaci suna gina sun kasa ya je musu gata ya gina yaga ana makaranta ya kasa ya gina ya taimaka ma mutane mara duk dukiyar duk yawa dukiyar sai a ce ya taskace dukiya a bai taskace dukiya sai dai ku yi hakuri da shi shi ma Allah ne hore masa kai ma kai hakuri da talauci ka har kafin Allah zai amma daga zarar kaga wanda Allah rufa ma asiri sai ai ta surutu a fadi kaza ai baya kaza ai baya kaza ai ba in shikenan sai me kai kana yi abubuwa nawa kai kake na saba wa Allah amma ka baka kula da wannan ba dan dai Allah ya rufa masa asiri yana da shikenan ya zama maki yinka kenan hmm? yace min al imani billahi as-sabr ala aqdarillahi ba karanta kitabut tauhid ba yana cikin kitabut tauhid min al imani billahi as-sabr ala aqdarillahi kai hakuri da abinda Allah ya kaddara Allah ya kaddara wani ya bashi kudi Allah ya kaddara kai ba ka kadan bai baka da yawa ba to sai kai hakuri ka tabbatar da Allah shi ba dabara sa bace ba karfi sa bane ba iyawa sa bane kai kuma ba gazawa ka bane ba Allah ne ga dama yayi haka eh dan ya jarrabe ka shi ma ya jarrabe shi قال وحدثني زهير بن harbin. قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن الجريري عن أبي العلاء عن الأحنف بن قيس قال قدمت المدينة يتي أحنف ابن القيس يتي نازو مدينة أحنف بن قيس يتي نائسو مدينة فبين أنا في حلقة فيها ملأ من قريش يتي يا إن لكي تكن حلقة أقوي من يمن يمتان قريش الملأ الذين يملؤون الأعين هيبة ووقارا سين أكتير سو ملأ وإن لسكي دفور دتاوا يلا بكا كنن قود دتاوا in a rajulun muna zaune ciki sai wani mutum ya zo shanu tiyabi mai kaushin riga ah shanu jasadi mai kaushin jiki shanu wajhi haka kuma fuskar sa take a wata riwaya ah sanu kyakkyawan kaza kyakkyawan kaza wata riwaya shanu mai kaushi fa qama alaihim fa qala da mutumin ya zo muna zaune sai gashi ya zo ya tsaya a cikin su sai ce bashir al-kanizina bi radfin yuhma alayhi fi nar jahannama yace kai ma masu taskace dukiyar su albishir da bi radfin al-radfu an tuda an tuda ahjaratun fi nari fatahmiya thumma tu'khaz fa tu'adhab bihi a rafi ne a ɗauki dutse a sa cikin wuta ya zafi ya zafi ya ɗauka zafi sannan a ɗauka ana mutum azaba sai a ɗauki dutse sa cikin wuta in ya zafi sai a ɗora kan nonon mutum mammansa bakin mammansa yana kunansa har ya zai kone wannan kashin kafadarsa nan ya tafi sannan a sake sawowa daga can ya dawo ya kona bakin nononsa Allah ya kiyaye al-kanizina bi radfin yuhma alayhi fi نار jahannama فيوضع في حلمة ثدي أحدهم حتى يخرج من نغض النغض شيني كشين كافدا wannan من نقد كتفي كتفيه ويوضع على نقد كتفيه حتى يخرج من حلمة ثدييه يتزلزل تبد زافي ينا كونا ينا girgiza yana fashewa قال yana fa yace wannan mutum da yazo ana zaune sai tsaya yace kai ma masu taskace dukiya albishir ranan tashin alkiyama a cikin wutan jahannama shiga wutan jahannama kansa azaba sa'annan kuma kari kan azaba watakila yana da laifin kaza yana da laifin kaza laifin wanda ya taskace dukiya ba sai a ɗauko dutse kuma a sa cikin wuta sai a manna masa bakin nononsa zafin dutsen ya kona kashin kafadarsa sa'annan a ɗauko dutse kuma a cikin wuta a ɗora kan kashin kafadarsa a zafin dutse ya zo yana kona bakin nononsa ya faɗi haka qala fa wada al qawm ru'usahum yana fada sai mutanen duk kowa sun kuyar da kansa fama ra'aytu ahadan minhum raja'a ilayhi shay'an ba wanda yace masa komai qala fa adbara sai kama hanyarsa ya tafi wattaba'tuhu hatta jalasa ila sariyatin sai na bi shi tiryan tiryan tiryan har yaje zauna wani wata fila a cikin masallaci sai fa kultu sai nace ma ra'aitu haula'i illa karihu ma qulta lahu sai ai akramaka Allah wa'annan mutanen ba su ji abin ka faɗa ba magana ta yi musu nauyi ba daɗi ka zo ka ce a daina taskace dukiya ga yayin taskace dukiya ga yayin mulki ga siyasa ga motoci ga shi nan a sa account waje a sa a gida ana taskace dukiya ka zo ka kawo wannan magana mai ban tsoro ba su ji daɗin wannan magana ba قال إن هؤلاء لا يعقلون شيئا ba su da hankali ne shi yasa idan ba su da hankali ne shi yasa ba sa son wannan maganar sa'an sai ce inna khalili إن حرف توكيد كنا خليلي اسمها أبا القاسم عطف بيان أو بدل بالمطابقة إذ كلما صح أن يكون عطف بيان صح أن يكون بدل المطابقة مطابقا إن خليلي أبا القاسم صلى الله عليه وسلم فأين خبر إن قال دعاني فأجبته جملة دعاني فأجبته في محل رفيق إن إن خليلي أبا القاسم دعاني فأجبته إذا أرى جماعة دعان كلينا كاريسو أي بدا دينا من زن الله أبو القاسم يكراني يكراني سينا أمسى مسا فقال سيتي من أترى أهدا كان غنين دوسا أهد فنظرت ما علي من الشمس وأنا أظن أنه يبعثني في حاجة له سينا كلا abin da sauran rana kuma ga tsananin rana sai na zaci cewa manzon Allah zai aike ni ne zuwa wata bukata fa qultu arahu sai nace ina ganin dutsen Uhud fa qala sai manzon Allah ce ma yasurruni anna li mithlahu dhahaban unfiquhu kullahu illa thalathata Ya yace ai ba zan ji dadi a ce ina mallakan dukiya kamar dutsen Uhud na ajiye shi da ba a'a ciyarwa zan yi sai dai ajiye dinari uku kuɗi da zan ajiye shi ne guda uku thumma haula'i yajma'una duniya la ya'qiluna shay'an yace abinda manzo Allah ya faɗa kenan amma wa'annan suna tara dukiya ba sa hankaltan komai a auna wannan magana a suna tara dukiya ba sa hankaltan komai duk wanda ya tara dukiya ya ɗebe dukiyar kasa ta state ko local government ko ta kasa ya aika kasan waje ya aika ƙasan kasan saudiya ya aika kasan masar ya aika kasan faransa ya aika kasan america ya aika kasan ingila yana ɗebe dukiya ce dan allah akwai hankali a cikin ce ba su da hankali ne kala qultu malaka wa li ikhwatika min quraish yace ah, menene ya faru ne tsakanin kai da ɗan kuma na quraishawa la ta'tarihim wa tusibu minhum kada fa kuma kana wannan surutai wata rana kuma ka zo kana neman wani abu a wajen su wa atimul qani'a wal mu'tarra al mu'tarra mai bukata zo kana ta surutu kana sannan kuma ka zo ka ce eh ka zo kana ko قال سيتي لا وربك نارا إلى أبنجيك لا أسألكم عن عن دنيا ولا أستفيهم عن دين حتى ألحق بالله ورسوله يتي والله بزن بزن نمي كوما يبقى تكين دنيا سو بزن نمي فتوى مع وجنسو بدون باسا صور الله وند دبا يجن صور الله فتوى مي سيما وند دبا يجن صور الله باشي ده هكلي دوك يد يتارا مي زي باكا يي إن كغا يا إبو ناف زي باكا زي باكا ني سبو ده يسامو يدكا كو تسي إيمانك كو يسي الدينك كو كو كيما سوتا خدمة أما تكاني شي ده الله إبو يباكا ya samu lada da wahala ko قال وحدثنا شيبان بن فروخة قال حدثنا أبو الأشهب قال حدثنا خليد الأسري الأسري عن الأحنف بن قيس قال كنت في نفر من قريش فمر أبو ذر وهو يقول إن ناكسا cikin jama'a cikin قريشاوة sai ga Abu Zarrin yana fadar cewa alkani zina bi kayyin fi zuhurihim kai ma masu taskace dukiya da lalas a bayan su ya khuruju min junubihim yana fitowa da bayan su daga sassan su wa bi kayyin min qibali aqfaihim kai musu kuma albishir da lalas da za a yi musu da akiyan su ya kharuju min jibahihim zai fito a goshin su qala ummatana ha fa'ada sai ya ja jiki sai ya zauna قال قلت من هذا سنتي وانين ون قالوا هذا أبو ذر أكتي أن أبو ذر كنا قال فقمت إليه فقلت ما شيء سمعتك تقول قبيل سنتاش نجلسي من نجي كان فتاني دازو قال تتي ما قلت إلا شيئا قد سمعته من نبيهم صلى الله عليه وسلم يتي دو أبن دو جنا فدا والنوجي أبنين دن جيوشي دق منزل الله صلى الله عليه وسلم قال قلت ما تقول في هذا العطاء سنتي تو me kake gani ya me kake gani cin da ake bayarwa shugaban kasa kira kai baka kyauta kira kai baka kyauta kira kai minista kira kai baka kyauta kira kai baka kyauta kira kai baka kyauta me ke hukunci ya za a yi qala sai ce faɗin fa inna fihi al mauna yace zaka iya karba yanzu zai taimaka maka saboda babu fitina fa idza kana samanan lidinika fada'ahu eh. yace zaka iya karba yanzu saboda zai taimaka maka ka nemi ilimi ka gina makaranta ka gina masallaci ka je ka in aka sai karatu zai taimaka maka in ya lafa idza kana samana lidinika fada'ahu amma in an baka ne don a saye imaninka a saye addininka a saye kuri'arka a saye mutuncinka yace ka kyale masu mun gane ko siyasa ne a yanzu ana karba yanzu ba komai ko har yanzu ana sayar da imanin da addini a lokaci haka bai kai ba ko lokacin haka bai kai yanzu za a iya karba a biya bukatu ko kafin lokacin da zai zo ana sayar da imani yanzu imanin kuwa lafiya lafiya ko eh? ba haka bane eh an fara eh a wannan kuma to me ka wannan magana anan eh to باب الحث على النفقة وتبشير المنفق بالحل بالقلب باب da yazo na kwadaitawa a ciyar kuma ana ma albishir mai ciyarwa ana mishi albishir cewa abinda ka ciyar Allah zai saka maka zai maye maka kuma tunfiqu min shay'in قال حدثني زهير بن حرب ومحمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن العارج عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تبارك وتعالى يجي الله مدوكي سركي يا فقايتي يا ابن ادم انفق انفق عليك هكا الله يجي يا كاي دان ادم كتشير زن تشير كبار زن باكا وقال يمين الله ملأ hannun dama Allah madaukin sarki cikaiki wa qala ibn umayr mal'anu cikaiki sahha'un la yaghiduha shay'un al-laila wan nahara Allah mai baiwa ne mai karanci ne ciyar wanda Allah yake dare da rana ba zai rage komai cikin abin da Allah ke ciyarwa mu duba mu tun daga ran Allah halicci halitta ana sharuwa har zuwa yau tun daga waye tun daga shi aka fara sharuwa a duniyar nan eh waye da taba tunawa duniya na akwai inda aka waye gari kowa bai sha ruwa ko da kofi ne ba duk duniya aka waye gari sai an shaki iska sai an sha ruwa sai an ci abinci ba auna gani ruwan karewa yake ko karuwa yake abinci karewa yake ko karuwa yake to yaya ana cin abu baya karewa ruwa sha ake kullum duk duniya inda ga dan adam sai ya sha ruwa dabbobi sai sun sha ruwa to da ruwa da dan adam ne ne fi yawa ya aka yi baya karewa har kafin Allah halicce ka sai da Allah halicce maka duk abin da zaka bukace haka ba duniya iska ruwa abinci ba haka bane ya kafin ya halicce ka sai da halitta maka ka zo ka tarar da su ne ba su suka zo suka tarar da kai ba kuma zaka tafi kamar su ba su za su kare su barka ba sa'annan kuma sun fi ka yawa to fargaban me tsoron me kafin Allah halicce ka sai da halitta ma abin da kake bukata da kai da abin da kake bukata wanne ne fi tsawon rai da dan adam da ruwan sha wanne ne fi tsawon rai waye zai fara mutuwa da dan adam da shinkafa da hatsi da tuwo da mai waye tsawon rai tun da aka haife ka ake cin tuwo ka taba ganin an daina cin tuwo kuma duk wanda ya tarar da ana cin tuwo zai tafi ya bar ya bar tuwo ana ci ba haka bane sa'an ya riga ka zuwa ka zo ne ka tarar da shi sa'an ya fi ka yawa sa'an kuma ya fi ka tsawon rai kuma dan kai aka halicce shi to dan me zaka bata rayuwa ka bata lokaci sa'an kai kuma aka halicce ka dan ka bautawa Allah madaukakin sarki to me ya zafi قال وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق بن همام قال حدثنا معمر بن راشد عن همام بن منبه أخي وهب بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قال لي منذ الله صلى الله عليه وسلم الله مدعوك سرك يا فتامم يتي أنفق أنفق عليك أتيار زن تيار كباير زن باك وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يمين الله ملأ لا يغيضها صحاء الليل والنهار hannun Allah cike yake da baiwa da karanci duk abin da Allah dare da rana ba abin rage abin ke wajen Allah ba kwa ganin abin da Allah yake ciyarwa tun daga ran da ya halicci sama da kasa har zuwa yau ciyarwa ake yi kuma ba tsoron zai kare kuma ba zai kare ba sai ka kare ka bar shi fa inna lam yaghid ma fi yaminihi yace abinda ke hannun Allah madaukakin sarki ba zai kare ba ba zai na ragu ba قال وعرشه على الماء العرش الله نكروا وبيده الأخرى القبض الله مريك سركي شي كده القبض هنا كده دنكا يدوك كوان دي قداما يسوك دوان دي قداما يرفع ويخفض يدوك كوان قداما يسوك وان قداما kada ka yi tsafi kada ka yi sihiri kada ka sayar da addininka kada ka sa a kashe mutum kada ka sa a yi barna in lokacin ɗaukaka ya kai duk su hadu ba su yi su ka in lokacin sauka ya kai duk duniya su maka gata wallahi ka sauka duk yadda aka yi sai ka sauka to mai zafi zaka sayar da addinin ka saboda ka samu mulki ko ka tara dukiya ko ka tara kudi babu fadlin faka ala al kan wanda ya tozartar da su au habata na nafaqatahum anhum ko ya rike abincin su ki ba su arzikin su suna wahala قال حدثنا أبو الربيع الزهراني وقتيبة بن سعيد كلاهما عن حماد بن زيد قال أبو الربيع حدثنا حماد قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ظن الله صلى الله عليه وسلم يجي هو يكون زيد كان ما ترك ما ترك ما ترك ترك هو كان كان أبو كان أبو أرضي إن زاجنا بشاشة كان kana da inda kake kashe dukiya to mu ji mu kasa kunne mu ji man Allah sallallahu alaihi wasallam zabi tsarin da ya tsara mana manzo Allah ce abdu dinar yufiqu rajul dinarun yufiqu ala iyali manzo Allah ce yayyen dinarin dukiyar da mutum zai tiyar shi duk kudin da kashi da iyalanka wa dinarun yunfiqu ar-rajulu ala dabbatihi fi sabilillah da zaka kashe akan dabbar da kake hawa zuwa tayar addinin Allah ma'ana motar ka take zuwa ana musulunta da maguza ana zuwa wa'azin kasa ana zuwa wa'azin eh, eh, state ana zuwa wa'azin kaza wannan dukiya shine daraja ta biyu daraja ta biyu daraja ta farko abincin da zaka ba matanka ta ci ta yi walwala ta gode Allah da ƴaƴanka na biyu kuɗin da zaka ɗauka kana gyara motarka ka dan za a je musulunta da maguzawa zaka je masallaci zaka je sadar da zumunci wa dinarun yunfiquhu ala ashabihi fi sabilillah mataki na uku na karshe shine kuɗin da zaka ba abokanka ga kyauta ga alheri a so abinci a baje ana ci farkon mataki shine mataki na farko shine kuɗin da ka ci gida matarka ka ci ta koshi ta gode ma Allah ƴaƴanka suka ci suka koshi ka gode ma Allah shine farkon daraja قال abu قلابة abu kilabe ce wa bada abil iyal manzo Allah sai ya fara da farko mataki na farko aliyal iyalanka matanka ko matanka da yarka ko yayanka ko danka ko yayanka kuma kala abu kilaba sannan sai abu kilaba ce wa ayyu rajulin azam ajran min rajulin yunfiqu ala iyalin sigari yadda wane ne ya fi lada sama da mutumin da yake ciye da ƴaƴan ƙanana yu'iffuhum yana kare su ya hana su yin bara ya ya kare mutuncin su aw yanfa'uhum Allah bihi wa yughnihim ko Allah ya wadatar da shi ya ya sa su yi masa amfani ko ya amfana da su da shi sa'annan wa yughnihim ya wadatar da su ashe in mutum kana da kuɗi kafin abokanka su gani a yaba alhazan birni aje a zauna yan birni ana hira ana bishasha kamar gidanka a koshi Eh. da abinci mai kyau mai zaki mai mutunci gwargwadon darajar ka sa'an nan ka saka rigarka ka hau motar ka zo ka je a zauna ana hira amma in ka bar su a cikin yunwa sa'an nan ka je duk abin da za a baje a sau tsere a sau balangu a je bai rudu da a ci abinci duk bai kai daraja matar da ka bari ta fi daɗin Ala حدثنا أبو بكر بن أبي وزهير بن حرب وابو كريب واللفظ لابي كريب قالوا حدثنا وكيع عن سفيان عن مزاحم بن زفر عن مجاهد عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسم الله صلى الله عليه وسلم يتي دينار انفقته في سبيل الله كدن كثير اكين في سبيل الله wa dinarun an faktahu fi raqabatin da kudin da ka ciyar a cikin ka sai wuya ya baiwa ku bawa ka yantar wa dinarun tasaddaqta bihi da kudin da kai sadaka da shi ala miskinin wa dinarun anfaqtahu ala ahlika da kudin da ka ci da iyalanka matanka da ƴaƴanka wanne ne yafi sai manzo Allah ce a'zamuha ajran wanda yafi wa'annan dullada allazi anfaqtahu ala ahlika wanda ka ci da iyalanka da shi tun daga ciyarwa har tufatarwa har motar da za ka hau a wajen ɗan birni a wanke mota ana kallon taya ya fara sadiya ana alfahari sai bar matarsa za ta ya gya ko za ta je mota ko za ta yi tafiya je a a abin da fi lada fi daraja ka dauke ta kai ta asibiti ka dauke ta kai ta gidansu ka dauke ta kai ta unguwa ka dauke ta kai wurin biki ko ka haya direba wanda zai kai su shine ne maka lada da a zauna alhazari a wanke mota ana alfahari mota ya mota sama ta fara sidewa ba taya mota taya mota zanen ya fara kan abin nan a canza motoci a canza taya a kawo sababbi sannan nan matarsa za ta asibiti sai ta shiga kiyakiya sai ta hau kabu kabu sai ta yi tafiya sai ta sha wahala dukiyar da ka sayi mota ka ce a dauki matar ka kai gidansu sai sanar da zumunci ta dawo a dauke ta akai asibiti ta dawo a dawo da ita a kai ta gidan buki ta dawo ya fi lada da motar da zaka je ka zauna wajen hira alhazan birni bakin titi bakin ina ba ana ta gira ana ta bushasha wanne ne fi lada in ba kasara kake so ba abin da ya fi lada ne wannan abin da ka kiyaye gidanka kare musu mutunci su shi ya fi maka lada in lada kake so kuma alfahari ake to dukiya ta je a banza a madaukakin Allah ya قال حدثنا سعيد بن محمد الجرمي قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الملك ابن أبجر الكناني عن أبيه عن طلحة بن مصرف عن خيثمة قال كنا جلوسا مع عبد الله بن عمرو يجي من كسر من هذول ترى عبد الله بن عمرو إذ جاءه قهرمان له sai hadimin sa ya zo mai ba da abinci fadakala sai shiga fa kala sai ce a ataita raqiqa qutahum yace kai ka ba bayan abincin su bayan mu yaran gida ka ba su abinci kala la yace a a ba a ba su ba kala fantaliq fa atihim maza maza ka je ka ba su kala sai ce kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace kafa bil mar'i isman an yahbisa amman yamliku manzon Allah ce ya ishi mutum laifi ka rike abincin waɗanda kake ba su abinci mana kana da matarka kana da ƴarka ka za ta je makaranta sai ta fita tafiya tirin tirin ta je ta hau kiyakiya ta je ta hau kaza kaza kaza sannan kai kana da sabuwar mota tana a zaka miliyan ɗaya miliyan biyu me amfani me mutunci mutunci ya fi mutunci ubanta me yasa zaka sa ta tashi ta je ta yi wahala ko matar ka za ta asibiti sai ta je ta tsaya tana jiran ta kai kuma kana da motoci guda uku ko biyu a gida kana jiran abokan business su zo su shiga kuje wayannan abokan business dai inda ka je aka gama business an gama sha biyu aka rabu karfe ɗaya aka rabu kowa za shi ina ne kowa za shi gidansa zaka gama abin da kake an gama hira an gama komai zaka shiga gida ne in mutuwa kai kashin lafiya kai wani abu ne faru ita ce farkon wanda zai sani ita ce farkon waje za ta yi kuka ta yi ta kai ta yi bakin cikin abin da ya same ka to dan me me zai sa kuma ita ce ta zamo ita ce za ta zamo karshen wanda ke bin kanshin ma wai kana da kuɗi ba wai kanshin wai kana da kuɗi ita ce karshe babul babul ibtida'i في النفقة بالنفس ثم أهله ثم القرابة يتي باب لك بيانك فارشي لكنك سأنا إيالنك سأنا دنجنك kanka sa'annan iyalanka sa'annan danginka nan abokan arziki sa'annan nan nesa da na da nesa wannan tsarin shi ake yanzu wannan wannan bawan Allah da a ce duk gidan kowa haka ake yi kana cewa kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam za ce ma yayi mai mai mai kula da gida kai ka ba bai abinci su yaran gidan ka ba su abinci su yace a yace maza maza ka ba su abinci su saboda na jin manzon Allah ya ce kaza kaza kaza yana bayar da abinci ne dan gudan waɗannan bayan ko yaran ko ya bayar ne dan kare saba ma umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi shine kaunar manzon Allah kenan da san shi ka kaunace shi ka so shi kowa sa'annan ka bi umurninsa a cikin komai a cikin yaranka ƴaƴanka yaran gida yaran cikanti yaranka da suke maka aiki abokan business ka kasa shugabanninka ka ranka kuna mai manzon Allah ce mai manzon Allah ce ayi mai manzon Allah ce ayi mai manzon Allah ce ayi to shikenan ka zama cikakken mai kaunar manzo Allah mai son manzo Allah kake manzo Allah biyayya ba yadda za Allah ya raba ka da shi ranar tashi a kiyama insha Allah mun gane ko قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث وحول السند قال وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن أبي زبير عن جابر قال اعتق رجل من بني عذرة عبدا له عن دبر yace wani mutum cikin bani azira shine uzra shine yake da bawa sai masa mudabbar yace wannan bawan ya zama da bayan rai fa balaga zalika rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah ya labarin haka fa qala sai alaka malun gairu kana da wata dukiya banda wannan fa qala la yace ba ni da wata dukiya iya abinda nake mallaka ke kuma na enta rai fa qala sai manzo sallallahu alaihi wasallam ce man yashtari minni wa zai sai wannan bawa a wajena فاشتراه نعيم ابن عبد الله العلوي ب 800 درهم سي وني يسي ده درهم 800 فجاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فدفعها ala سي منزل الله يزكي ذا ثم قال سنة ابدأ بنفسك كفارة كنك فتصدق عليها كما كنك صدقة ma'ana ka cika koshi ka tufata kada ka bar kanka da yunwa da wahala ka cika koshi ka sa tufa mai kyau mun gane ko fa in fadala fale fali ahlika in ya saura ragowa matar ka ta koshi ta ci ta sha ta koshi ta daura atamfa mai kyau ta hau mota mai kyau a akai ta dawo da ita ta kwana waje mai kyau fa in fadala an ahli shay'un falil farata in ma taka da yanka suka ci suka koshi suka daura suka koshi sai ka tuna dangin ka ko sane ne a ba su ci su koshi su da walwala fa in fadala an dhi qarabatika shay'un fa haka wa haka wa haka. in wa'annan sun koshi bukata sabiya sai a nemo su ake bukata ina masu neman gina makaranta masallatai ina makabartan da ba da ba a katange ba ina masu zuwa musu da maguzawa zuwa wace ce miji tera su ba ta da abin kana haka haka zawa haka da kan bayarwa kana bayar tsarin manzon Allah ya kawo ya kulu fa baina yadayka wa an yaminika wa an shimalika ka bayar da maka rahama wani bawa ne dabbi ne wayan da malamai suka ce bawa mu dabbi za a sayar da shi ba shafi'iyya suka ce za a iya sayar da shi dalilin su ga su Allah sallallahu alaihi wasallam sai mata ta taso mutum ne yake da fili sai ya bayar ta gina masallaci zaka gina masallaci tsoron masallaci ina bukata sai saura bangare shekara nawa na ba bukaci sai waje ya zo ya tsada shi kuma ba shi kuɗi yanzu yana fara wajen ya sai ya bukata sai za a yi a'a ba zance neman izini ake ya ya waye gari yanzu shi ba shi ma mabukaci ne ba shi da komai yana bukata yaya za a yi sai a hada kwamiti sai su yi mai eh. mhm. ya ce sai a hada kwamiti su su sai su kafi sabilillah ya zo su dauki su bayi in kwamiti suka kin haka fa su ma ba su da kuɗi sai ai me wani bai mali ina bai tilmali kano matsala take faruwa a lokacin duniya na kwance ya ba da fili kan a gina masallaci aka gina masallaci ba gaba ne ana ta sala ba a taba bukatar gefen ba yanzu wajen yana da kana gina shagokanci kin ka samu kudi sai zo shi na bukatar wajensa idan yan kwamiti suka ce mai eh masani ya bayar ka ya bayar da filin duka ai masallaci lokacin bukatar da inda ake bukata aka gina masallaci sai waje ya saura shekara fiye da goma sha ba a bukatan wajen sai ɗorai ya zama yanzu ya zama matsala goma ya tako ni miliyan tako kaza sai ya ga yana bukatar sa kuma yana bukatar kuɗi ya za a yi yayi eh. Ah. eh wace maslaha aka nemi ai eh hmm. a'a ba mu ce ka kawo mana wannan an sai dubu dari ko nan a'a wace maslaha aka nema a yi da aha hmm. to sai ya saboda me aha hmm. Eh. eh kotu ne kai su kotu wannan suna ɗauka sai su kai majalisar sarki sai a kira mutane kotu abinda za za su kalli abinda ba abinda majalisa za ta kalla ba haka bane eh za a kawo malamai ne za a duba malamai a duba wannan ainihin abin ma da ya bayar me ya bayar ya bayar hubusi ne waka ya bayar wani irin sharuɗa yayi ya akai ko ko a cewa ya bayar kyauta ko ko menene sai an faro da wannan tukun ko to akwai wayannan a duk asalin da za a bi ai matsala kuma ta ta lalace eh. ma jazaa'ul ihsan ai kalla za a yi ma kunna yana da haƙƙi ma ya dawo cikin wannan abin ko ya bayar wakafi ne ko ya aka yi sai a farkon ainihin abin ya aka ya bayar sa'annan a duba halinsa yanzu shikenan sai a sai a samu mafita eh wannan matsala duk wanda yace zai warware maka ita zai kara maka matsala ne da sai a je a shikenan sai a je inda za a yi hukunci shine wajen alkali a duba bai da mai da mai amma ya bayar yace ya bayar kyauta ko ya bayar gashi a masallaci ba abin da ya faɗa ya zo yanzu shi ma yana matukar bukata ga kuma wajen dama ba a gina ba kuma ba a sallah wajen ana sallah wajen ne a'a ya ake sallah araba eh. aka saya eh ba filin da ya sauro aka yi kantina ba shi aka sayar aka yanka aka sayar ma'ana rabin masallacin ke rabin barandan masallacin to wannan matsala kuma ta zama wata matsala kuma da banki sai fara mai martaba sarki za a je قال وحدثني يعقوب بن ابراهيم الدورقي اي فيلي اكنو اي sai da imani saboda ai lan an zabe wata rana sayar da ofishin da suke ciki ma an sayar duk ko ina sayar a sayar da wannan a wannan a sayar da wannan an zo ana kabo out za zo kuma bayan kabo out kuma zo a babu in sai bayan an gama kuma in kuma fara ne abubuwan da a sanadiyar fili fuloti sai mutum ya rasa ba abin da ya masa zafi makabarta a je a mutane su je ina za a je da waɗannan an manta da Allah ba ya si ba ya hisabi ne mana ba za a koma lahira ba ne mana abin da ake bukata kawai a samu kuɗi to waye ya samu kuɗi hankali sai kwanta waye ya samu kuɗi bukata su ta biya Allah ya kiyaye قال وحدثني يعقوب بن ابراهيم الدورقي قال حدثنا اسماعيل يعني ابن علي عن ايوب عن الزبير عن جابر ان رجل من الانصار يقال له ابو مذكور اعتق غلاما له عن دبر يقال له يعقوب وساق الحديث بمعنى حديث الليل babu fadlin nafaqati wa sadaqati ala al-aqrabina wa zawji babin da yazo na ciyar da kai sadaka ko ka ciyar da danginka ko ki tayar da mijinki ko ka tayar da matarka da ƴaƴa wal walidaini da iyaye da kai ne ko da iyayen ne wajibi ne lallai ne ka ci da su ka shayar da su ka tufatar da su ka girmama su ka mutunta su ka musu biyayya sai dai in sun umarce ka da sabon Allah suka ce la ta'ata li makhluqin fi ma'asiyatil khaliq قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك يقول كان أبو طلحة أكثر الأنصاري بالمدينة مالا سيدنا أبو طلحة الأنصاري ينأتي من يمن يمتى مدينة مودة مدينة وكان أحب أمواله إليه بيرها yace gonarsa da ake ce bayraha ita ce mafi fiyayyen dukiya a wajensa wa kanat mustaqbilat al-masjid mugona tana kallon masallaci wa kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhuluha wa yashrabu min ma'iha min ma'in fiha tayyib saboda tana kusa da masallaci manzo Allah ya kan ratsa ya shiga a ciki ya sha ruwa mai ruwan daɗi ruwa mai kyau mm. qala anas anas yace falamma nazalat hadhihi al-aya da Allah ya saukar da aya lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbuna wa ma tunfiqu min shay'in inna Allah bihi alim lan tanalul birra lan harfu nafi wa nasbin wa istiqbal tanalul birra ba za ku samu nagarta ba ba za ku samu alkhairi ba ba za ku samu aljanna ba hatta tunfiqu mimma tuhibbuna sai in kun ciyar daga abinda kuke so ba abinda ba ku so ba abinda kana son ranka na so amma ka ɗauka ka bayar saboda Allah قام أبو طلحة ذاك سوف أن آية يا أبو طلحة تعيش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يا كما أن يتريد يزوى وجمع الله صلى الله عليه وسلم فقال سيتي inna allaha yaqulu fi kitabihi lallai Allah madaukin sarki yana fada a cikin littafinsa lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbuna yace ya manzo Allah ga abinda Allah ya fada yace lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbuna wa inna ahabba amwali ilayya bayraha yace gonar bayraha ita ce mafi soyuwa a gare cikin ta baki ɗaya wa innaha sadaqatun lillahi yace na bayar sadaka saboda Allah an ji abin da ya faɗa ya bayar sadaka saboda Allah abin da wa ha sadaqatun lillahi arju birraha wa zukraha inda Allah ina kaunar in samu ladanta a wajen Allah fa ba'aha ya rasulullahi haiku ita ya manzo Allah ga ta sadaka na bayar dan Allah dan na samu lada kai abin da ga dama inda ga ya dace ka saka قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بخ بخ ko bahin bah ko bahin bahin zalika malun rabihun ana faɗa ne aka zama abu mai ban mamaki abu yadda kai karshe ce ai dukiya ce mai riba wacce ke da albarka zalika malun rabihun qad samitu ma qulta fiha taji abinda ka faɗa dangane da wannan dukiyar taka amma shawarar da zan baka wa inni ara an taj'alaha fil aqrabina ina ganin ka dauka ka je ka raba ma danginka na kusa da kai sallallahu alaihi faqasamaha abu talha fi aqaribihi wa bani ammihi sai abu talha ya dauki dukiyar ya raba ma danginsa da ƴaƴan bakwanninsa da shawarar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga abin da ya fada wa inna sadaqatun lillahi na bar sarka saboda Allah dan na samu lada ya manzo Allah gashi nan ga gonar ka dauki abin da ga dama kai yanzu daga fadar haka gonar ta fita mulki sa ko bata fita ba ko ta yana mallakar ta har yanzu baya mallakar ta har yanzu to amma sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce eh na ga abin da ka fada dukiya ce mai albarka amma shawaran da nake baka wannan sadaka da kai ka nemi danginka na kusa ka raba musu zai fi maka lada sai je ya samu danginsa na kusa da ƴaƴan bakwanninsa a iya je rarraba musu wannan ya sadaka ya ya bayar yace sadaka fi sabilillah ba azance wakafi ko hubusi ko menene ba bayan ya bayar kuma aka mai an dan masa ne shi kansa ko wani aka ce saka abin ba ya dawo kansa bane ai ba shi shawara ne ga inda ya fi lada nan za ka samu lada burjak nan za ka samu lada burjak burjak so biyu ko so uku inda ya fi kenan shi yasa aka ba shi shawara shi yasa to wannan ma'ana in za ka ba da sadaka in za ka yi sai khairu sadakati ma kana an zahar gina wa gabi man ta'un ma'ana ka fara da wanda kake daukar nauyin su قال muhammadun hatimin بن حاتم bahzun. قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت عن أنس قال لما نزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون قال أبو طلحة أرى rabbana yas'aluna min amwalina yace ina ina zaton ubangiji yana tambayan mu daga dukiyar mu yana cewa mu bayar fa ushiduka ya rasulullahi ina shaida maka ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam anni qad ja'altu ardi barihan lillahi na dauki gona ta gona da fili da fulotai da feguna da mutane ke mika imani karba zalunci mar ana nuna rashin imani akai wani gonar da yafi so ya dauka ya saboda Allah kuma ya samu wajen Allah madaukakin قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلها في قرابتك كدوكا كسدوكر كربا ما دنجنك قال فجعلها في حسان بن ثابت وابي بن كعب سيدوكا با ان uwansa حسان بن ثابت وابي بن كعب قال حدثني هارون بن سعيد الايلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو عن بك هكا هكا سنة من الله الله عليه وسلم هكا زو أي مالا أكرم غاجوك يا كذا كان سنة cewa كان سبا وسبا تدحالي وبن سبا تدحالي كشي آه أسيري كي أكامو كان تسكى cewa باكا تدى زكا هركا مسكا كي كبرنا آئنك ta yi nasiha tsakani da Allah kana yana kawa ga dukiyarsa dan kasuwa ne ya kawo dukiya ai bara kai ma malam bara kai ma shehu bara kai ma kaza sai ka kalla ka gani cikin dangin matarsa ma tana cikin wadata uwarsa tana cikin wadata mahaifiyarsa kenan mahaifiyarsa na cikin wadata yace a a abin da yafi alkhairi ka dauka ka je ka kula da ka duba mahaifiyarka ko mahaifinka ya maka lada duk wanda ka gani a duniyar nan komai iliminsa komai darajarsa komai walayarsa ko menene hakkin uwarka a kanka ya fi hakkin ko duk wani malami akan ka je ka kai ma uwarka biyayya mi iyayenka biyayya da wannan dukiya za a gwada a gani za a yi wannan ba ruwan shi ba ruwan ka da iyayen suna suna jin a'a a kawo a kawo a kawo kai kana cewa kana tara kuma baka fitar da zaka kuma har ka mutu sa'annan baka yi masa nasiha ya ma iyayen sa biyayya ba قال حدثني هارون بن سعيد الايلي قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني عمرو عن بكير عن قريب عن ميمونه بنت الحارث انها اعتقت وليده في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم maimuna yar haris ita ce ta yar ta yan ta wata baiwa zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa zakarat zalika lirasulillah sallallahu alaihi wasallam sai ta fada manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala sai ce law a'taytiha akhwalaki sai manzo Allah ce ina ma da kin dauka kin ba kawunnan kana azama la ajri da yafi miki lada ma'ana in ka ba wani bare sadaka ka samu ladan sadaka in ka ba danginka sadaka ka samu ladan sadaka da kuma sadar da zumunci haka manzo Allah ce sadakatun wa bir قال حدثنا حسن بن الربيع قال حدثنا أبو الأحوص عن الأعمش عن أبي وائل عن أمر بن الحارث عن زينب امرأة عبد الله قالت أنكر بودك زينب ما تن عبد الله دم مسعود تتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زن الله صلى الله عليه وسلم يتي tasaddaqna ya ma'sharan nisa'i ya ku taran mata ku yi sadaka ku yawaita sadaka walau min hal kunna ko da daga cikin wuraren ku ne ko ɗan kunne ko sarka wuya mana gwalagwalan kayan adonku ku yi sadaka qalat tana jin manzo Allah na fara tace faraja'atu ila abdullahi sai ta dawo gida wajen mijinta abdullahi dan mas'ud فقلت سينتي إنك رجل خفيف ذات اليد خفيف ذات اليد إذا يا كي عبد الله مسؤول كي تلك نباك نقوم يا أحنوك ba ka da kuɗi ko kai ɗan albashi ne ba biya ba wannan wata ba biya ba wancan wata ba biya ba ma'ana ya bi Abdullahi kai mijina kai talaka ne ba mallakan wani abu wa inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama qad amarna bis sadaqati fa'atihi fas'alu kai talaka ne baka da komai kuma manzo Allah ya umurce mu ya ce mu yi sadaka ina son ka je ka tambaye shi in na baka sadakar na biya yayi fa'atihi fas'alhu kaje ka tambaye shi fa in kana zalika yajzi anni wa illa saraftuha ila ghayrikum in na baka yayi sai in baka in bai yi ba sai na bawa kaje ka tambayo manzon Allah قالت تتي فقال لي عبد الله sai mijinta yace mata Abdullah yace bal itihi anti ke ki je ki tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke ki je ki tambayo manzo Allah ki jiyo da kunnai eh. na je na zo na ce ai ya ce a ba mu duk imani ki da gaske ki da ni sai kin ji dar a cikin zuciyar amma ka je kika jiyo da kunnai ki magana ta kare ke ki je ki tambayo manzo Allah da kanki ba ke ka je ka zo ba ba ke ka je ka je kika je wa'azin sadaka ba ki je ki jiyo kuma ina za a saka sadaka ba magana ta kare eh. qalat tace fan talaqtu sai na tafi wajen manzo Allah fa idzam ra'atun min al-ansari bi babi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam hajati hajatuha sai hmm. na kama hanya tiryan tiryan ina zuwa kofar manzo Allah sai na tarar da wata mata cikin matan Madina ita ma abin da ya kawo ta kenan ta hmm. ji an ce a bada sadaka kuma tana da kuɗi mijinta kuma tana kare ba shi da komai tana shakka ita bare yayi ko a'a sai ta ba wani shine ta zo ta jiyo daga majiya ta zo ta ji da kunnenta sai suka hadu su biyu wajen manzo Allah kofar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam qalat zainab mata abdullahi da masud sai ta ce wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama qad ulqiyat alaihi almahaba tace manzo Allah ko yana da kwarjini da wahala a iya ba kowane lokaci ake kallon su yana da kwarjini ana girmama shi ana kwarzanta shi qalat tace fa kharaja alaina bilalu sai ga bilalu ya fito ya zo fa qulna lahu sai muka ce ma bilal ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم كجي وجن من الله صلى الله عليه وسلم فأخبره كباش لاباري أن امرأتين بالباب تسألانك كجي وإنس ما تابيونا كوفا سنة تنبايا أتجزي صدقة عنهما عن أزواجهما كجي وجن من الله كجي وإنس ما تابيو كوفا جدا سنة تنبايا إن سكا باب مزان صدقة ياي wala aitamin fi hujurihima da kuma marayu da ke tare da su wala tukhbiruhu man nahnu kada ka ce manzo Allah suwa ke tambaya kai dai ka je ka ce wasu mata biyu suna bakin kofa suna tambaya ga tambayar su amma kada ka kuskura ka faɗa manzo Allah su ne ne ka zo ka ba mu labari qalat tace fadakhala bilalun ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fasalahu bilal yace wannan mata ne yace kaza sai abinda aka ce masa sai kama hanya yace sai tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa'ansu mata duke bakin kofa ga abin da ke tafe da su ga tambayar su me ke jawabi fa qala lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam man huma su wane ne sallallahu alaihi wasallam ni mashi alkawari kada ka faɗi sunan mu ba haka bane da ya tafi haka bai ce zan faɗa ba ya dau alkawari ba zai faɗa ba ke hmm. kuma da yaje bai faɗa ba din sai kuma sai Allah ya ce musu su wane ne ya sai yanzu sai faɗa saboda me yayi alkawari ba zai faɗa ba eh eh <laughs> eh da suka ce kada ka faɗa masa amma ba su ce ko ya tambaye ka cewa eh. sai kada ka faɗa masa su wane ne to yanzu manzo Allah ya tambaye shi su wane ne ina mana suwa ne ne umurni kenan daga manzo Allah ka bada labar suwa ne ne sai ya saba fa qala sai ce imra'atun min al ansar wa zainab ita eh. wata mace ce cikin madina da zainab har yanzu bai bayyana ba ko hmm. fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ayyu sayani ita wata mata ce cikin madina da kuma zainab ya faɗa ya fallasa su bai faɗa ce wata mace cikin mazan Madina da kuma Zainab hmm. Allah kada ya san adadin Zainab a Madina sai manzo Allah sai ya san miki ayyu zayanib wace Zainab ce cikin Zainabawa sallallahu alaihi wasallam na'am an kore su kenan ko <laughs> to yanzu dabarar Abdullahi da yanzu dabarar Bilal ta kare <laughs> kala sai ce imra'atu Abdullahi mata Abdullahi dan masu. ce magana ta kare Ta kare. ya saba alkawari Ya saba alkawari fa kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ce lahuma ajrani suna da lada biyu ajrul qarabati wa ajrul sadaqati zan samu ladan sun ba mazan su wa ajrul sadaqa hmm. ashe mace mijinta yana da karaba da ita kenan akwai da dan uwanta ne ke ku ashe mace shi ma matarsa yaya kenan to haka ake zaune lokacin da rayuwa ke lafiya ba ce wannan mace ce ko wannan namiji ne haƙƙi ake bida ake nema gaskiya ake nema me ta zo yi me take bukata aikin alkhairi take ko ko aikin sharri hmm, haka ake shari'a ba ta ce kar da ke aiki ba amma aka ce ke aikin me aikin alkhairi man amila salihan minkum min zakarin aw unsa mun gane ku to sai tafiya sai tafiya ana nan ana nan ana zuwa kowa na kauce ma gaskiya maza na kauce ma gaskiya mata na kauce ma gaskiya sai aka zo aka hadu cikin wani kwazazzabo aka zo hadu cikin wani hali da kowa ya kasa fahimtar me kike gaskiya yanzu mun gane ku in ka karanta hadisi kana karanta tarihi zaka mace za ta ce ga abin da ke tafi da ita ba za a taba rainawa da ita ba namiji zai kaza kaza ba za a taba kowa ya san darajar kowa ba wanda ya taba ba wanda ya taba neman ya shiga eh, harkan wani ko zakin wani haka aka tafi to yanzu an zo an kasa zama lafiya wannan ce kaza wannan ta ce kaza wannan ce haƙƙi wannan ce haƙƙi wannan aka kasa fahimtar ina za a shiga gaba shikenan an kasa zama lafiya kenan kuma rayuwa ba za ta yi ba sai da namiji da mace hmm. namiji ba zai iya rayuwa shi kadai ba mace ba za ta yi rayuwa ta kadai ba sai an hadu kuma an hadu sai a ce a rabu an hadu a ce a yi fada sai an rabu ne kuma ake nema a hadu an hadu a ce a rabu yau za a zauna lafiya mun gane ko karamin to yadda kai abin da ya faru kenan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aka ce ma mata ku yi sadaka ku bada sadaka ko da cikin gulagulan ku kenan mun gane ku ma'ana innal musaddiqina sai ce me wal musaddiqat abinda aka akwai abin Allah ya nema yadda ya nema wurin namiji aka nema wajen namiji ba ba ya ba akwai abin da aka nema wajen namiji kadai akwai abin da aka nema wajen mace kadai duk al'amarin haka suke tafiya Ke yasa mata kuma karku ku farkan ku baya inda ake aikin alkhairi ki ku kare ki saka baki san wanda Allah wata karuwa cikin karuwa in anna baqiyan min bagaya bani isra'ila wata shakaliya cikin shakarorin bani isra'ila wata karuwa cikin karuwan bani isra'ila karuwanci take aikin karuwanci kowa ya san kenci ne kenci da shari'a amma sai ta zo tana tafiya tana jin ruwa sai ta ga rijiya ta sauka ta sha ruwa ta jika hanta ta jika makoshinta tana fitowa daga rijiyar sai ta ga wani kare yana jin ruwa yana cin kasa dan shi Allah bai bashi ikon da zai sauka ya sha ruwan ba sai ta tausaya ma karen nan yace wannan karen lalle wannan karen abin da ya taho ya dame ne na zo ne yana damun shi amma ba shi da halin da zai yi sai ta tausaya masa ta shiga ciki ta ɗauki abin nan ɗinta ta dai yabo ruwa ta ba karen ya sha tausaya ma kare da ta yi sai Allah ya tausaya mata ya gafarta mata dai bukanta duka ya shigar da ita aljanna mun gane ko saboda kai Allah ya baka sai da kutubi yake bada labari ita yadda suna karatu kasan America sun dawo makaranta suna zaune su ɗalibai ana ta hira ana ta taɗi sai mage ta shigo ta fita ta shigo ta fita kowa rasa me sai tunana yace anya wannan magin ba wadda take bukata ba ko watakila akwai abin da take bukata amma Allah bai bata ni'imar magana ta faɗa ba sai ta aka kamo aka kawo ruwa aka bata sai magen ya sha ya sha ya sha ruwa ya ce ka gani ruwa kishin ruwa ke damansa amma ba shi da bakin da zai yi magana da ni kamar ni'iman da Allah ya ba dan adam yana jin kishura sai ya faɗa mun gane ku sai sa kar ki bar kanki baya in aka ce ana aikin alkhairi ki sa ko da kwandala ne koda menene cikin aikin alkhairi ki san wanne ne Allah zai karba ya cece ki ba su laifuffukan Allah bai kaddara zai karbe su don yawan sallah ko don yawan azumi ko hajji ko mai a'a Allah zai zai gafarta laifin ne saboda baki baki jin Allah zai gafarta laifin ne saboda kin ciyar da dukiyarki ko ka ciyar da dukiyarka sai sa kowa ya mai da hankali duk aikin alkhairi kai kokari ka samu kai ma ka saka jarin ka a ciki ka gani abin da alkhairin da Allah zai maka mun gane ko saboda shi a nan za mu dakatar da wannan karatu na yau sai dai tunatarwa da zamu yi wancan satin da muke magana muka kawo sunannakin waɗanda aka suke wakiltan ku wajen tara madaral hadis abin nan sai muka manta da sunan mutum ɗaya shine alhaji yahya lawal sunansa na ciki amma ana gaggawa ana karanta shi aka tsallake an kira sunan kowa an faɗa sai aka tsallake sunan alhaji ya lawal sunan shi yana ciki yana cikin farko farko sunan shi ma kafin alhaji kabiru kudu amma a gaggawa sai aka tsallake shi sa aka faɗa yau kuma gobe za a faɗa insha Allah eh takardar me to za a faɗa za a faɗa insha Allah Allah madaukakin sarki muna roƙon ka yaye mana talauci wannan hali da Najeriya ke ciki Allah ka yaye mana Allah ka fitar da Najeriya cikin duhu ka sa ta cikin haske ta kowace fuska ya Allah madaukakin sarki wa'annan wahalhalu na rashin ruwa da rashin wutar lantarki da rashin man fetur da rashin kuɗi rayuwa ta shiga cikin wani hali ta tasgare kowa yana cikin wahala sai ɗaiɗaiku mutane sai ɗan tsirarun mutane ya Allah madaukakin sarki ka kawo mana ɗauki ya Allah madaukakin sarki muna roƙon ka abin da ya fi karfin mu Allah ka yi mana Allah ka yalwata kasa Allah ka haska kasa Allah Allah ka cire Najeriya a cikin wannan duhu da take ci ka kawo mata haske Allah duk abin da yafi karfi mu Allah ka in mana Allah hadina fi man hadai wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallai wa barik lana fi ma a'tait wa qina wasrif anna sharra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alayk innahu la yadhillu man walayta wa la yu'izzu man adait tabarak rabbana wa ta'ala ya Allah barkin sarki ƴan uwan mu musulmai mutanen Iraq Allah ka kare musu wannan musulmai Allah madaukin sarki ka kunyata hukumar Amerika da Ingila da waɗanda ke ba ya Allah madaukakin sarki ka kare kasan Iraq ya Allah madaukakin sarki ka kare kasan Kuwait ya Allah madaukakin sarki ka kare kasan Saudiya ya Allah ka kare kasan Masar ya Allah ka kare kasan Bahrain da Qatar da duk waɗannan kasashen da ake nufin su a taba su don a taba musulunci ya Allah madaukakin sarki kada ka ba su iko ka kare waɗannan kasashe baki daya ka kare duk kasashen musulmai baki daya har waɗanda ba musulmai ba wanda ba sa zalunci Allah kada ka sa a zalunce su wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام